رب نجني واهلي مما يعملون sai ya roƙi Ubangijinsa ya ce, Ya Ubangijina, ka kubatar da ni da iyalina daga abin da zai samu waɗannan saboda abin da suka kasance suna aikatawa na mummunan aiki.